DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro Gazali Abdu tasawa ne ke muku sallama da kuma barka da kasancewa da ku a cikin shirin safe. Wato zango na farko na shirye-shiryen sashen Hausa na gidan radiyon DW da fatan kun wayi gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, bayan kun sha labaran duniya daga cikin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa A Najeriya matsalar yawar satar mutane da yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa na yin barazana ga makomar aikin noma a waɗansu yankunan ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuma ƙungiyar fararen hula na yankin Alita a jihar Agadez ne suka so mayar da martani kan shirin kamfanin Areba na ƙasar Faransa na neman rufe kamfanin haƙar Iranium na Kominak. A ƙasar Gambia kuma muhawara ce ta kaure a game da batun wa'adin mulkin shugaba Adama Baro. muna tafi karin waɗansu rahotannin to amma duka waɗannan za zo muku ne bayan na fara sanar da ku halin da duniya ta waye gari. DW labarun duniya. A ƙasar Mali, ɗaruruwan jama'a na can suna zaman dirshan a hedikwatar rundunar Jason Sahel a Bamako domin nuna adawa da gikuwar wannan hedikwata a birnin. al'ummar kasashen holland da birtaniya sun soma zaben 'yan majalisar dokoki a wannan alhamis musulmi a kasar malaysia sun kwandare suna raya daren saukar alkur'ani mai girma a kasar mali ɗaruruwan mazauna birnin bamako babban birnin kasar sun shiga wani zaman dirshan a gaban sabuwar hedikwatar rundunar yaƙi da ta'addanci ta je saint sahel wannan kwa domin nuna rashin amincewarsu da girka sabuwar kwatar rundunar a cikin wannan birni bayan da suka gice babbar hanyar da ke zuwa sabuwar kwatar rundunar ta je saint sahel daga bisani masu zanga-zangar sun kuma kafa rumfuna a gaban cibiyar inda suka shiga zaman dirshan wanda suka ce za su kwashe kwanaki biyu suna gudanar da shi kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya ruwaito maryam keta wakiliyar kungiyar matan sojojin kasar ta mali ɗaya daga cikin masu zaman dirshan ɗin na cewa ba sa ƙaunar ganin sojojin rundun ta je sahel a birnin bamako su tattara su koma a yankin arewacin kasar ta mali da ke zama filin daga idan dai har da gaske suke cewa suna yaƙi da ta'addanci ne a maido da hedikwatar rundunar ta saint sahel ne a birnin na bamako bayan harin da 'yan ta'adda suka kai a cibiyar ta farko da ke a birnin sebare na tsakiyar kasar a ranar 29 ga watan yulin shekarar ta gabata. Anomomin kasashen Holland da Birtaniya sun soma a wannan alhamis gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin Turai wanda za a kwashe kwanaki uku ana gudanar da shi daga wannan ƙasa zuwa waccan a cikin ƙasashe 28 mambobin ƙungiyar. Mutane kimanin miliyan 400 masu rijistan zaɓe a ƙasashe 28 na Turan za zaɓe 'yan majalisar dokokin Turai guda 751. An dai buɗe rumfunan zaben ne tun da misalin karfe biyar da rabi agogon GMT a ƙasar Holland. mai kujeru 26 a majalisar turan kuma alamu na nuni da cewa jam'iyyar fvd mai ƙidar adawa da ƙungiyar tarayyar turai da kuma kyamar 'yan gudun hijira ta ciri bode ɗan shekaru 36 ce za ta lashe zaben a birtaniya kuma mai shirye-shiryen ficewa daga ƙungiyar ta eu da kuma ke da kujeru 73 a cikin majalisar turan an buɗe rumfunan zaben a karfe 6 gugun gmt Gwamnatin Amurka ta sanar da ɗage shirinta na ɗora hoton wata mata 'yar fafutukar yaƙi da bautar da bakar fata a ƙasar a saman takarar kuɗin dala ashirin na Amurka. Sakataren Baitulmalin ƙasar ta Amurka Stephen Mnuchin ne ya sanar da hakan a jiya Laraba a gaban 'yan majalisa dokokin ƙasar ta Amurka. Inda ya ce sun ɗage shirin wanda ya kamata ya soma tun a shekara wato a shekara ta 2020 har zuwa kuma shekara ta 2028. sakataren baitulmalin ƙasar ta amurka dai bai bayyana dalilan ɗage wannan shiri ba a shekara ta 2016 ne dai gwamnatin shugaba obama ta sanar da shirin ɗora hoton harriet tubman matar wacce ta fafutukar yaƙi da bautar da bakar fata a amurka a ƙarshen ƙarni na 19 zuwa farkon na 20 a saman takarar dalar wato dala 20 ta kuɗin amurka tubman dai ta rayu ne a ƙasar amurka daga shekara ta 1822 zuwa ta 1913 labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw dw harkokin yau A ƙasar Malaysia, musulmi sun kwana dare a birnin Banton, wato da ma sauran biranen ƙasar suna raya daren Nusul. da ke wato da aka saukar da alkur'ani mai girma ga annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ɗaruruwan ɗalibai ne dai suka kwana dare suna karatun alkur'ani a cikin salo daban-daban a masallatai a ƙasar ta Malaysia domin raya daren wanda ke da matukar muhimmanci ga kalandar musulunci da ma ga al'ummar musulmin duniya baki ɗaya. Al'ummar musulmin ƙasar ta Malaysia wato na a shekara raya wannan dare da ke zama daren bakwai ga watan Ramadan. daren da mala'ika jibril ya bayyana ga annabi muhammadu a kogon hira na dutsen jabal annur inda ya fara saukar masa da alkur'ani a shekara ta 610 miladiya kamfanin kera kayan latroni da kwamfuta na panasonic na kasar japan ya bi a wannan alamis sahun wasu manyan kamfanonin kera kayan latroni na duniya wajen raba gari da kamfanin huawei na kasar china da ke kera manyan wayoyin hannu na smartphone wannan na zuwa ne kwana guda bayan da wasu manyan kamfanonin kera kayan laturuni da salula guda hudu na kasashen japan da birtaniya suka sanar da dakatar da sayar da sabon wato samfarin wayar salula ta kamfanin na huawei wannan na zuwa ne wato mako daya bayan da shugaba trump ya bayyana kamfanin na huawei a matsayin haramtacce wanda kuma wato kamfanoni da dama suka kauracewa hulɗa da shi domin cewa to domin ka wuce ma fuskantar hushin kasar amurka to ƙarshen labaran duniyar kenan da fatan za ku gafarce mu a game da tangar da aka samu a tsakiyarsa dw harkokin yau To a cikin harkokin namu na yau za ku cewa a Najeriya ƙungiyoyin masu yaƙi da lalacewar muhalli sun yaba da rawar da manoma masu amfani da takin gargajiya ke takawa wajen kare muhalli. a jamhuriyar Nijar kuma masu fasin baki ne suka so tufa albarkacin bakin su kan taron tsaro da gwamnatin Nijar ta shirya da nufin nazarin sake duba wato dabarun yakar 'yan ta'adda da ke neman mayar da ƙasar ta Nijar wani filin daga. Za mu leƙa ƙasar Gambiya domin jin rawar da wata mata mai na ƙasa ke takawa a fagen wasanni na guje-guje da tsalle-tsalle na ƙasa da ƙasa. To amma bari mu ɗauko tushen rahoton namu daga tarayyar Najeriya inda ƙungiyoyin masu yaƙi da gurɓatar muhalli na ƙasa suka yaba da rawar da manoma masu amfani da takin gargajiya ke takawa wajen kare muhalli wani za ku ji dai karin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin ibrahim yakubu ya kuma daga birnin na gwamna tun bayan faduwar damunar bana ce dai manoman birane da karkara daga yankin juyan arewacin najeriya suka koma sarrafa tarkacen sharan kan bola inda suke tankaɗe ta zuwa takin gargajiya domin sanya wa amfanin gonakinsu kamar dai yadda za ku ji daga bakin sarkin noma malam zurmi sani da sarki abdullahi dan auta takin bola yana da amfani saboda yana ƙara ma ƙasa gaifi ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba ƙazanta shi kala kala ake tara ba a da ƙarshen sayan wancan taki na gwamnati shi yasa ake dawo a kwashe wannan da yanzu ma haka bola an gwamu babu ita don an kwashe tifa tifa ne buhuna ne duk an kwashe an an gona abin da ya sama kuma kwashe bola muka mai da taki saboda wannan takin yanzu na zamani ya riga wahala shi yasa muka ce bari mu koma wannan takin nan na gonan nan can asali na kakannin kakanni babu shakka dai akan wannan yunkuri da suke ne na sake amfani da tarkacen sharar bola a matsayin takin gona da kuma gudunmuwar da suke badawa wajen rage yaduwar cutuka da ke da nasaba da lallacewar muhalli ne ya sanya kungiyoyin da ke yaki da lallacewar muhallin yabawa ga irin kokarin da manoman ke gudanarwa wajen taimakawa gyara muhalli muhalli a cewar dai comrade jibrin suleiman shugaban wata kungiyar da ke yaƙi da gurɓacewar muhalli a najeriya yanzu ma bincike ya nuna cewa takin nan na gargajiya yana da wasu abubuwa guda biyu wanda na zamani baya da shi na farko shine in an sa shi a cikin wuri da aka yi noma haka yana sa abin ya fito da wuri kuma yana fidda shi da kyau sannan kuma bai fitowa da wani chemical wanda zai shafi wani abu na lafiyan mutane na biyu kuma shine cewa ya kawo rage yawaitan shararrika a ko'ina na uku ya ba da dama ta kanta bola ɗin yanzu ta zama wani abu da ake kira jari hatta kungiyoyin sa kai da ke gudanar da ayyukansu na jin da duba gari da sauran jami'an kiwon lafiya sun jinjina wa manoma gami da yadda suke taimakawa wajen kwashe tsaffin juji a cikin birane a cewar dai prince audu abu wani kwararren jami'in kiwon lafiya sun manoma wai juji aka tara sai aka ɗiba sai a tatse lododin a ɗaukar wannan kamar tarkacen da ta rage takin gida yake ne za a ɗoka a sa a gona yana da muhimmanci fiye da wani takin da kake tsammani saboda me abubuwan da aka tara a jujin nan sun kamar rufe suka zama kasa kuma kasan nan ya zama takin kansa ba wai wani haɗe-haɗe aka haɗa wai a factory ko a wani wuri kamar chemical a ba shi ba ne kuma yana aiki da sauri kuma baya bata kasa kamar inda wa'ancan takin suke yi. to yayin da damuna ta kan kama kiraye-kirayen ƙanana da manyan manoman juyin arewacin najeriya najeriya a nan da ita ce na ganin gwamnati ta wadata isassun jami'an tsaro don magance sata da garkuwa da manoma cikin dokar daji ibrahim yakubu sashin hausa na dw daga kaduna a najeriya To a Najeriya yanzu haka a daidai lokacin da manoma ke kokarin samar da takin noman yanzu haka yawan satar mutane da yin garkuwa da su da neman kuɗin fansa na yin barazana ga makomar aikin noma a waɗansu yankunan ƙasar. inda manoma da dama suka kaule cewa aikin noma a shekarar bana sabili da wannan matsala. Kada za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakiliyarmu Fatima Muhammad ta aiko mana daga Yola. a yayin da ake gab da shiga damuna lokaci ne da manoma ke haba-haba da shirin shiga noma sai dai a wannan shekara lamarin ya sha bamban inda a yanzu haka yawancin manoman ke ɗarɗar wajen zuwa gona saboda matsalan garkuwa da mutane da ake fama da shi a najeriya kamar yadda ibrahim peter wani manomi da ke zaune a garin yola yake cewa to yanzu dai kowa da kowa kamar da ruwa soka yanzu dama mun shiri tafiyan gona amma da wannan abu ya taso yanzu da muke ji labari diga zamfara diga katsina da mai duka manoma ba sa fita yanzu gashi mu ma adama a nan yanzu muna fama da wannan tsoro shigan gona bana a gaskiya akwai tsoro a ciki domin ba san abin da zai iya faru ba kana kan hanyar kasuwa ma ka je an kidnapping mutum balle tafiyan gona so yanzu tafiyan gona ya zama na in ka je kai kadai kana da tsoro gara ma ku tafiya in group ku dawo in group balle yanzu ma gashi da abin da ya faru an hana hawan mashin so yanzu ma wahalan da manoma ke ciki yanzu ya zai je gona yanzu abin tafiya da babu. Suleiman ɗan tata shi ma manomin ne ya ce da zaran masu garkuwa da mutane sun ci gaba da wannan ɗanyen aiki to shi da gona sai dai ya ga ana zuwa. Ni ma na karaya da maganar shiga jeji saboda muna tsoron kada ka shiga kundume ka saboda kin ga ta gefen gonakinmu yana ta hanya ne wanda in an ɗauki mutum ta nan ake yi da shi wannan ya sa gaskiya mun karaya na ajiye fatanya ta don saboda gudun abun da zai je dawo. Sai dai rahayi Musa Muhammad ya sha bamban domin ya ce ko ana ha maza ha mata sai ya yi noma a wannan shekara. Ni a matsayina na manomi a Yola ta Kudu ba zan ce ba zan yi noma saboda abubuwan da ke faruwa ba abin da muke kira ga jama'a al'umma ga baki ɗaya mu tsaya da roƙon Allah Allah ya kau da wannan abun. domin idan ba mu yi noman ba me za mu ci ina da akalla 'ya'ya goma sha biyu ba zan fasa zuwa don su ba amma hannuna kullum sama ina gaya wa Allah ya kare ni. Kowane mataki jami'an tsaro ke ɗauka kan wannan matsalar? Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa Audu Adamu Madaki ya ce sun ɗauki matakai da dama wajen ganin an dakile wannan matsalar na garkuwa da mutane. Ina tabbatar mutane Adamawa cewa manoma masu zuwa gora kasu yi wani fargaba saboda a yanzu haka nan mun doka mataki da yawa na tabbatar cewa cases na garkuwa da mutane ya kwarai da gaskiya manoma kuma wani lokaci zuwan gona bai kamata mutum ya je gona ita ce karfe biyar ko gudu na yamma da tafi gona ba gona ana tafiya da sassafe ne a ce zuwa karfe uku hudu mutum ya gama abin da ke gudanar dawo gida saboda zuwa da dare baya da amfani. Sai dai matsalan garkuwa da mutane na ƙara ta'azzala 'yan baya-bayan nan sai dai hukumomin sun ce suna ɗaukan matakan da suka dace. Fati Muhammad TW Hausa daga Eola a Najeriya. To daga Najeriya sai kuma makwabciyarta ta Nijar inda kungiyoyin fararen hula da ma ma'aikatan kamfanin haƙar Iranium a cikin wato garin Arlit na jihar Agadas ne suka so ma nuna damuwa dangane da shirye-shiryen kamfanin Ariba na dakatar da aikin ɗaya daga cikin manyan kamfanoni guda biyu da ke aikin haƙar Iranium a ƙasar ta Nijar. Lamarin da ka iya ingiza da dama daga cikin ma'aikatan cikin wani na rashin aikin yi. wakilar tala amadu daga birnin na agres ta kuma da karin bayani a cikin wani rahoto Batu rufe ɗaya daga cikin kamfanonin haƙar ƙarfen uranium a arewacin Nijar mai suna Kominaka ya kawo cece kuce sosai a zukatan 'yan ƙasar Nijar, musamman ma al'umma arewacin Nijar, inda ganin girman matsalar ya sa ƙungiyoyin fararen fula na jihar Agadasa fitar da sanarwa ta yin Allah wadai da wannan mataki da kamfanin ƙasar Faransa da ake kira Orano mai aikin tonon ƙarfe uranium a Nijar ya ɗauka. To ko yaya ƙungiyoyin fararen fula ke kallon wannan lamarin? Al-Mustapha Alhassan, shugaban ƙungiyar dai farar fula a garin Arlita cewa yi. Da wani Iraniyan bai saiduwa, da wani babu shi, da wani eh, za a rihewa wannan duka jantattuka ne waɗanda yake mutane suna kankiro su lokaci zuwa lokaci don saboda su samu riba da yawa. Don yanzu Kominak tana cikin halin riba da yawa da take so ta samu, ba duk cutar da take yi da lalatar da take ma mutane da wadda take kasa ba ta isa ba yanzu ma suna son su kara. To don mi kudin Iraniyan za su ragu kuma an ce kuma da wuta ake yi da shi. Kin gani nan duka mai hankali sai ya ce maganan nan akwai wata makarkashi a cikinta. Rufe wannan kamfani na Kominak mai tonon karfe uranium uh, bayan rashin aiki zai kawo koma baya sosai fannoni da dama na zamantakewa injina na Henikwai shugabar kungiyar farar fula ce a agadesa. Lalle in za su tahi su tabbata da cewa duk cututtuka da sun ka tona suka bayyana su a cikin doron kasa da yake hallaka mutanen mazamna Aglit ba ma mazamna Aglit har mazamna agadas yau ya kamata kuma muhallin shi kyautatu ya kamata kuma su su diba su gani yayin da faransa take gwagwarmaya don yakin dan hakin dan adam ya kamata ta bayyana shi anan duk a jihar agadez yankunan da waɗannan kamfanoni ke samun kafuwa yankuna ne na makiyaya da ake kwace musu da karfin tuwo saboda arlit dai misali ce domin ko kafuwar kamfanoni ya sa bayan gurɓacewar muhalli da suka haifar akwai koma baya sosai fannin kiwo muhammad bazo memba ne a ƙungiyar makiyaya ta jihar agadez cewa yi wannan wuraren da an ka baro shi da yanzu kiwo bayi a cikin shi wanga na daya zama haka na ka zo ka zamna bayi kuma amfanin da ake ce da ƙasa tana fuddawa ya tsaya mu tambaya ce muka sa a kanmu me za ya zama Ga dai ra'ayoyin wasu mazauna garin na Arlita. Yanzu haka ki tahiya har ki samu kilo hamsin ko 60 ba ki samun ko icce guda yana tsaye. Kenan ko kin san ai babu rayuwa. Na farko kan azo zo mutanen Arlit masu aiki a gurin tukwa. Su ne wanda duk abin da kamfanin nan zai yi su ne na faru wanda zai sha. In guba ce su ne zai su fara shan takanta zo wajen mutanen gari. Wangara muna da aka bude wai iske wurin aka rufe su sun yi noma da kiwo ko an yi kiwo ko an yi shukoki ko iske dabbobi su rayu ko mutane su rayu. Ƙarshen rahoton kenan. Tula Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Nijar. To a gaishe da yar ba'abzinar asali a nan gaba kaɗan za mu sake koma jamhuriyar ta Nijar sai dai kafin nan ga wannan sanarwa. DW ra'ayin malamai. A yankin Arewa maso gabashin tarayyar Najeriya al'amuran tsaro sun ƙara taɓarɓarewa a baya-bayan nan duk da cewa a wani lokaci an ɗan samu sauƙi. sannan a ɗaya ɓangaren maganar noma da kiwo ta zama gagarbadau a wasu sassan ƙasar saboda matsalar rashin tsaro. Tun da sahi an tashi da ruwa, mutane sun tafi gona da shanayensu domin su yi huda su yi shifka. Kwatsam sai ga barayin nan sun taho, suka zo suka kwace wa'annan shanu to daga baya al'umma gari suka samu labari suka ɗan ɗunguma domin da rana ne ido na gani ido kila in sun ɗan raka su su ɗan samu sa'a a kansu to ya zuwa yanzu dai mutanen nan sun fatattako mutane shin ina mafita sai a kasance a cikin shirinmu na ra'ayin malamai a ƙarshen mako don jin irin nazarin da manazarta da kuma masu yin sharhi a akan al'amura za su yi. Haka sai a tarba. Yanzu kuma sai jamhuriyar ta Nijar inda shugaban ƙasar Alhaji Muhammadu Isuhu ya jagoranci ajiya wani taron tsaro da ya haɗa manyan jami'an tsaro na ƙasar da kuma jakadan ƙasashe a mannan Nijar irin su Amurka da Faransa. Maksudin taron da ya yi shi ne nazarin sake dabarun yakar 'yan ta'adda da ke neman mayar da ƙasar ta Nijar wani filin daga. Dangane da wannan batu ne daga nan birnin Bon abokin aikin Mura Matigar bababa ta tuntuɓi Dakata Ahmad Hassan Bubakar. masanin kundin tsarin mulki a ƙasar da kuma mai shari kan harkokin yau da kullum domin jin yadda ke kallon muhimmancin wannan taro ga harkokin tsaro a ƙasar ta Nijar. Akwai barazana ba ba kaɗan ba da cewa wa'annan 'yan ta'adda suna so ma su mamaye eh, yammacin Nijar nan gaba ɗaya ya zamanto su ne kike waɗi a jiki. Na wannan taro da aka yi dan a samu ne a gani ta ne inda za a samu a ciwo kan lamarin abin ya zamanto harkar tsaron nan kowa da kowa ya kawo gudun shi ya zamanto su eh, jama'an tsaro su san da cewa yan eh, ƙasa duka suna bayan su suna kawo musu gudunmuwa a fafatakar da suke saboda su da harkokinsu su su ba duk da ke dai suna samun burman eh, kamar eh, rashi da yawa daga cikin abokansu. A Dr. To waɗannan hanyoyi aka shirya bi don ganin an magance matsalar ganin cewa ba daga yammacin jamhuriyar Nijar aka soma samun wannan matsalar ba matsalar ta kunno kai ne kusan da ce daga yankin Difa. Shi wannan tashin hankali na eh, yankin Difa wato an san daga ina ne hoto ai su 'yan Boko Haram ne shi kuma nan yamma wato daga Mali ne ya fito wannan 'yan ta'adda da suke yawo a santarin eh, na sahel su yanzu suke suka samu suke ɓoyewa abin ta da hankali ne ba karami ba a jamhuriyar Nijar. To ina ga makomar kasar da yanzu haka take fama da matsaloli daban-daban babba daga ciki matsalar talauci. Lalle akwai talauci saboda Nijar ita ce ƙasa ta baya a duka wannan eh, ci gaba na duniya na PNUD kuma ga harkar tsaro ya kawo ya kunno kai kuma ga harkar siyasa shi ma ba baya bane ba saboda babu zattuwa tsakanin 'yan adawa da 'yan majalis kenan Nijar tana cikin wani eh, hali wanda dole ne mutane masu son kasar nan sai an zo an zamna gaba ɗaya duk ɗan Nijar da ke kishin Nijar yana so ya zamanto a ce Nijar ta fita daga cikin wannan halaye na talauci na rashin kwanciyar hankali sai an zamna bisa teburi guda ya zama to duk 'yan Nijar a ce tsintsiya ce matsarnin ki guda kenan in ba haka ba ke ina tsammani eh, eh, matsalar ba za da ba za ka yi ba abin taɓarɓare zai kuma ta ga abin bai yi kyau ba. Dokta Amadu Hassan Mubakar masanin kundin tsarin mulki kana mai shari kan harkokin yau da kullum a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai kasar Gambiya inda wata muhawara ta yi zafi a ƙasar. kan ko shugaban kasar adama baro zai ajiye mulki bayan shekaru uku kamar yadda aka yi yarjejeniyar gamayyar jam'in da suka taimaka mishi zuwa hawan mulki yanzu haka dai yan fafutuka da waɗansu yan gamayyar jam'iyyun na zargin shugaban kasar da yunkurin saba alkawarin da ya ɗauka Audrey Mahasan na ci gaba wannan labari. Kundin tsarin mulkin kasar Gambia ya ba da damar shugaban kasa ya mulki kasar na tsawon shekaru biyar. To sai dai bisa ga yadda da gamayyar kungiyoyin kasar suka cimma da shugaban kasa na yanzu Adama Baro. zai yi mulki ne na tsawon shekaru uku domin ba da damar sauya gwamnati tare da shirya zaɓe da ba zai nemi ta zarce ba. Idrisa Jallo shine sakataren kawancin jam'iyyu da suka taka rawar tabbatar da shugaba Adama Baro a kan mulki. The constitution states clearly that any elected president can serve for not more than five years. Yace mutane na tattauna wannan batu da ya shafi dokar kasa. dokar kasar ta bayyana cewa shugaba zai yi mulkin kasar ne sama da shekaru biyar. Amma wannan baya hana mutum yin murabus ko da bayan ya yi mako guda akan kujera. Yanzu zaɓi ya rage ga shugaba Baro akan cijewa kan mulki ko ma ya sauka ya mutunta alkawarin da yi wa 'yan ƙasa. Mu fili ne kare gudun kowace jam'iyya a ƙasar Gambia. Shugaba Adama Baro da ya yi murabus a jam'iyyarsa ta UDP da zimmar tsayawa takara a jam'iyyun ƙawance. Da sai dai duk da cewa ba shi da jam'iyya tsayayya a yanzu. to sai dai jam'iyyar nrp na masa ta yin takara a jam'iyyar nan da shekaru biyu masu zuwa jam'iyyar gambian democratic congress ce kadai bata shiga kawancen jam'iyyun kasar a shekara ta 2016 ba to ko ina matsayar jam'iyyar kan dambarwar da ake a kasar a yanzu ba sali shine shugaban jam'iyyar we are not going to be a party that is going to call for the presidency to end after three years because of an agreement. Ya ce ba za mu kasance jam'iyyar da za ta kira shugaban ƙasa da ya sauka bayan shekaru uku ba don kawai wata yarjejeniya tsakanin kawancin jam'iyyun da suka cimma. Matsayar mu dai idan shugaban ƙasa da mukarrabansa suka amince da za su sauka a yi zaɓe to a shirye muke. Don kuma zai ƙarasa wa'adin shekaru biyar kamar yadda doka ta tanada mu masu bin doka ne. the constitution is supreme to the agreement then we are in support of the constitution. A yanzu haka dai rahotanni na cewa akalla mutane sha biyar ne aka tsare cikin masu zanga-zangar neman shugaba Adama Baro ya sauka tare da mutunta yarjejeniyar da suka cimma da kawancin jam'iyyun kasar. To sai dai wannan batu na ci gaba da zama batun da ake tafka muhawara ciki da wajen 'yan siyasar kasar. akan ko shugaban ya mutunta yarjejeniyar kawancin jam'iyyun ya sauka daga kan karagar mulki a yanzu kuma ya karasa shekaru biyar kamar yadda dokar kasar ta amince. Rahoton Abdulrahim Hassan kenan sai dai har yanzu muna kasar ta Gambiya. inda wata mace mai fama da nakasa ke ci gaba da gwagwarmayar daga tutar kasar a fagen wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta masu bukata ta musamman da aka fi sani da fara olympic inda ta taba kasancewa 'yar wasa ɗaya tilo ta wakilci gambia a wasannin da aka gudana a shekara ta 2012 a birnin london abdulkarim muhammad alukarim na da karin bayani a cikin wani rahoto 'yar wasan mai suna isa tinyan na da burin wakiltar gambia a gasar wasannin ta shekarar 2020 mai zuwa da za a gudanar a birnin tokyo na kasar japan ta kuma kasance tana ɗaukar horo sau hudu a mako guda a matsayin mai ɗaga nauyi da kuma wasan ƙwallon kwando duk da cewa babu mai bata wani tallafin kuɗi ko ma ƙwarin gwiwa a don haka ne ma take ɗaukar horon a tsakanin maza bisa ƙudurin cewa na kasafa ba kasawa ba ce an haifi isatin yang da lalurar ƙafafu amma ta dage wajen motsa jikin duk kuwa da cewa ana mata wani gani-gani kasancewar ta kallabi tsakanin rauna ta ce ai dukkansu 'yan uwana ne kun gani a halin yanzu dai ƙasar ta gambia ba ta iya samar da kuɗaɗen da ake bukata don tura kafatanin tawagar 'yan wasan zuwa gasar ta nakasassu sakamakon rashin kuɗaɗe, in ban da tallafin da 'yan wasan ke samu daga wasu masu daukar nauyin masu zaman kansu isa today na fuskantar kalubalen rayuwa ta fannoni da dama domin ko tana zaune ne a gidansu da ke da tarin iyalai kasancewar ta bazawara da aka taɓa yi wa aure lokacin tana da shekaru goma sha takwas sannan auren nata ya mutu bayan shekaru takwas tare da albarkar haihuwar 'ya'ya biyu wanda kuma har yanzu iyaye da sauran 'yan uwa ke ɗaukar gabaran cicciɓa zuwa ga muradinta na yin fice a filin wasa gashi kuma ta kasa samun aikin yi a dalilin wariya da masu bukata ta musamman ke fuskanta a kasar. No work for disabled people here. Ta ce tab, ai babu aiki ga nakasassu a Gambia, domin babu abin da mutane ke tunani in banda mu je mu yi bara Kai ko da ma ka mika takardar neman aiki, to da zarar sun ga yanayinka, kawai sai su tunanin cewa kuɗi kake nema, a nan ne sai wasu su mika maka, ba tare da sauraron abin da ya kawo ka ba, balle ma su taimaka maka. A duk safiya dai Isatu kan fito bakin titi ta share wuri ta zauna, tana bara ta tsawon sawoyi uku, wato daga karfe shida zuwa tara na safiyar, inda take samun akalla kwatankwacin euro uku don ci gaba da fafutukar rayuwa. Ta kuma kudurce a ta cewa za ta taka rawa a fagen daga nauyi da kuma kwallon kwando a gasar da ke tafi. This is in London. This is my first athletics participation. Ta ce a birnin London na samu zarafin wakiltar Gambia a karan farko, inda na karkare a matsayi na biyar. Na ji daɗi sosai a raina a lokacin kasancewarsa karan farko da na wakilci ƙasata ta Gambia. To amma kash ban samu dama halartar gasar da ta biyo bayan ta ba. wadda ta gudana a birnin rio na kasar brazil a shekarar 2016 saboda wanda ke daukan nauyi na ba shi da kuɗin da zai biya a lokacin did not have the money my bills that's I could not make it games. Babban kalubalen da ke gaban Isatin Yang shine na ganin ta samu dama halartar gasar birnin Tokyo a baɗi wanda hakan ke buƙatar dagewa wajen atisaye da kuma uwa uba lalubo wanda zai ɗauki nauyinta wanda take fatan mafarkin nata zai tabbata. Rahoton Abdulkarim Muhammad Abdulkarim kenan wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen jin rahotannin da muka tanadi a cikin shirin namu na wannan lokaci yanzu kuma kai tsaye saboda ƙwarewar lokaci ga mamacin waɗansu daga cikin labarin da ku saurara. Kun a ƙasar Mali ɗan ruwan mazauna birnin Bamako babban birnin ƙasar na zaka can suna can suna zama wani zaman dirshin a gaban sabuwar hedikwatar rundunar yaƙi da ta'addanci ta je sank Sahel domin nuna rashin amincewarsu da girkuwar sabuwar hedikwatar a wannan birni. Zalika kun al'ummomin ƙasashen Holland da Birtaniya. sun soma a wannan alhamis gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin turai wanda za a kwashe kwanaki uku ana gudanar da shi daga wannan kasa zuwa wajen kasa a cikin kasashe 28 mambobin wannan kungiya. sanin kucewa gwamnatin kasar amurka ta sanar da ɗage shirinta da ɗora hoton wata mata 'yar fafatukar yaƙi da bautar da wato bakar fata a kasar a saman takardar kuɗin dala ashirin na amurka ta masu sauraro a duka duka na muka zo karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin su da mana baba wato a madadin Muhammad Awwal Balarabe da ya tsara shirin. Gazali Abdu Tasawa ke cewa Aminu lafiya daga nan birnin Bon. Masu sauraron mu ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci kenan, amma za ku sake sauraron mu zuwa can anjima da misalin karfe biyu na rana. Agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe ɗaya agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da Senegal a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari takwas da mita ashirin da biyar kilohertz dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da tamanin da kuma kan mita talatin da ɗaya kilohertz dubu tara da ɗari takwas da talatin kafin wannan lokaci muke fatan za a yi ni lafiya.